ko wannan yini ta juma'a wadda ta dace da talatin ga watan jimadan kula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya sake kaddara a mu a wannan masallaci masjidu Umar Idris a wannan kofar gida na marigayi shi Umar Idris muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kidan shi ya gafarta miki mun haɗu ne domin ci gaba da karatu da musu cikin wannan littafi mai albarka sharhul usul sitta na fadila fadilatu shaykh al-doktor صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان تضمنه الله برحمة منه حفظه الله تعالى ورعاه منة الأصل الثاني عندما ليس يمنع جم هنكلي game da abinda musulunci ya kwaɗaitar da mu zuwa gare shi shine mu haɗuwa akan karantarwar alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haɗuwan kan musulmai baki ɗaya da hani da aka yi mana akan abin da ya shafi rarrabuwa kowa ya kama kansa a rabu da ƙur'ani a rabu da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karatu akan wannan mun karanta ayon alƙur'ani da malam ya ya kawo mun karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da malam ya kawo sannan mun karanta misali da malam ya babu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wasu daga cikin magabata domin tsaya akan inda mala سوى أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون كمسائل العقائد التي ظل فيها من ظل من الناس ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة ما ليس سوى amma ma la yasuwu fihi fihi al-khilaf yace amma abinda sabani ko fahimta baya shiga ciki to fa huwa ma kana mukhalifan lima kana alaihi sahabatu wat tabi'un shine duk abin da ya kasance ya saba ma abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tabi'ai suka rayu a kai duk abin da mutum zai kawo sai zama fahimtar da yake ya yi ma wannan nassin alkur'ani ko fahimtar da yake ya yi ma wannan nassin hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama ya yi hannu riga da fahimtar da sahabbai da tabi'ai suka yi to a nan za a ce mishi a ba maganan kai haka ka fahimta ka ce kowa ma rika fahimta ba wannan a wannan fagen an gane ku yau amma abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suka fahimta kamar da suka yi sabani wajen fahimta wacce ya su fahimtar wancan sahabi wannan da su fahimta wannan sahabin to ana la'akari da irin wannan irin wannan sabanin amma duk da abin da ya zama ba haka ba ya zama kishiyan haka to ba la'akari da wannan sabanin malai ce ka masailul aqaidi kamar mas'aloli na aqida kamar matsaloli na aqida duk matsala in ta zama matsala ce ta ta aqida matsalan akida ba ba sabani a matsalan akida wannan ma ita ce abin da ta bambanta tsakanin alif sunnati wal jama'a da waɗanda ba su ba Masailin aqaid alif sunna suna da bambanci da waɗanda ba su ba akan matsalar aqida wannan ita ce asalin abin da ya bambanta alif sunna da waɗanda ba ba ahli sunna ba su ahli sunna matsala inda ta aqida ce to cewa suke yi a barka yadda ka zo ba tare da yin ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu ba babu taklif babu ta'qim babu babu babu taklif babu ta'qim babu tahrif an gane ku? babu tahrif kuma dole zama babu tahrif ahlus sunna suna akan wannan suke in Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da wata sifa ko ya kira kansa da wani suna to ahlus sunnati wal jama'a suke cewa kai ma dole ka jingina wa Allah madaukakin sarki wannan siffar dole ka jingina wa Allah maɗaukaki sarki wannan sunan amma ba a ɗora maka ba za ka yi yi sunan ba ko siffan ba za ka ce to ya siffan yake ba ko ba za ka kwatanta ba ba za ka yi tamsil ko tasbihi ba ba za ka misalta siffan da siffan wani wani daga cikin halittun Allah ba ko ba za ka yi ta'atili ba shi ne ba za ka kore wannan sifan ba ga Allah maɗaukakin sarki ko ba za ka yi tahrifi ba ba za ka ba wannan sifan wata ma'ana saɓanin ma'anan da lafazin yake nuni zuwa gare shi ba an fahimta ko to duk wanda zai yi ɗaya daga cikin waɗannan to ba saɓani ba ne a neman na ne an fahimta ko misali Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar makansa cewa yana da hannu ko Allah ya tabbatar makansa cewa yana da hannu wa qalat al yahud yadullahi maghlula Allah ya gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha Allah ya yahudawa sun ce hannun Allah a dunkule ki mana Allah ba su yawai kyauta bane Allah mai rowa ne iyadan billahi iyada ta'ala an zalika uluwan kabira Allah maɗaukacin sarki ce ullat aidihim wa lu'inu bima qalu Allah maɗaukacin sarki ce hannayensu su ne a dunkule kuma abin da suka faɗin nan ya sa Allah ya tsine musu albarka sai Allah ya ce balli ya dadi ku saurara ku je hannayen Allah guda biyu haka Allah ya faɗa mabusufa tani shi ma guda biyun duka abu ɗan suke kai fa ya yasha'u yana ciyarwa duk yadda ya ga dama kaga Allah ya tabbatar maka ta sifa ta hannu kuma ya nuna cewa hannayen guda Ya ce ya yadahu alifu tasmiya ta ni alifu tasmiya kai fa ya sha. a hadisin da kike sai bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kilta yadayhi yamin yace dukkan hannayen Allah biyu kilta yadayhi ko haka ba ga alifu tasniya ga ya'u tasniya yace yamin duka dama ne Allah bai da hagu an gane ku to dole sai da Allah yana da hannu kuma yana da hannun guda biyu kamar yadda ya faɗa amma ya hannun suke Allah bai ga daman mu sani ba kisa bai faɗa mana ba to za a kwatanta da na bayi Allah ke laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda yake kamanceceniya da Allah za a kore a'a a da ba za a kore ba da Allah ya ke yana da shi an gane ku ba za ka kwatanta so da baka taba gani ba za ka kwatanta wanda baka taba gani ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to waɗannan suna cikin masail na aqida masail na aqida wanda babu sabani ba wani wanda zai ce a'a ni a fahimta ta kar a ce a ce a tsaya fahimtar kan nan shine fahimtar annabi da sahabbai a'a to ya kayan ka ba ma so an fahimta ko kina magana uh, imamu malik Allah ma madaukakin sarki ya ji kanki ya gafarta miki yake cewa babu abin da zai gyara al'umman karshe sai abin da ya gyara al'umman farko daga lokacin da al'umman karshe suka canza daga abin da al'umman farko suka rawa kai sai su lalace sai su lalace to malai yace kama sa'ilul aqaidi yace allati dalla fiha man dalla min an-nas wanda a wannan matsalolin ne wanda ya bace ya ɓata daga cikin mutane daga cikin mutane da yawa sun fata akan matsala ta aqida akan matsala ta aqida yasa ana magana akan aqida akan tauhidi mutane sun kasu kashi hudu ne zuwa biyar an gane ku kashi na farko da na biyu waɗannan ba musulmai bane kwata-kwata kwata-kwata ba musulmai ba ne su ne kashi na farko su ne masu aƙidan atheism atheism su ne masu aƙidan cewa babu Allah su ne atheist ko su ma ba wasu ba su ma yadda cewa akwai Allah ba su yadda cewa akwai Allah ba ba su yadda akwai Allah ba ya aka duniya ya samu suka ce explosion ne daga taruwan wasu particles aka samu atomic explosion sai ta fashe sai duniyar ta fashe aka samu sama da ƙasa yadda aka yi kenan ya haka aka samu mutane shi ma suka ce wasu sinadarai ne suka haɗu daga nan suka haifar da wani abu da ya kira F daga nan aka yi F ya samu ya revolution zuwa homo habilis zuwa homo sapien zuwa homo erectus har aka zo ya fata samu mutum kawai wani revolution ne yake faruwa abin da ke kira downism. law of revolution law of revolution to ku wannan ita ce abin da suke faɗa a baki duk da cewa abin da zuciyarsu ya yi gari sun san cewa abin da suke faɗa a bakin ƙarya ne ba su da bambanci ga mutanen annabi Musa da Allah yake waje a biha wa sai ganata anfusuhum zulman wa uduwa a baki suna kanyata cewa suna cewa babu Allah amma a zuciyar sun san cewa su abin da suke faɗa a bakin su ita ce ƙarya an gane ku to ga wannan ba maganan su ake yi to in zo in bar masu aqidan atheism to sai a zo masu aqidan deism sune sune yan yan dahariyun eh su sun yadda akwai Allah akwai Allah amma shi Allah nan Allah ne na halitta shi eh, shi ya halitta sama ya halitta kasa shi ya halitta duniya amma Allah nan bai da ta cewa a rayuwan waɗanda suke cikin duniya su ne da hariya. a gane ku shi ne allan da ake addu'a da shi irin nasu allan wanda shi zai da iko a kan rayuwar mu ba da arziki ba da haihuwa a ba ruwan wannan sai ya halittu duniya kuma ya tsara yadda za a rinka hayyafa amma ya za a hayyafa wa za a haifa gobe wa za a haifa ba ruwan Allah da wannan ba ruwanki da wannan an gane ko sune addu'an national anthem ake shi wannan Allah ne yake national anthem oh god of creation ko eh Allah ne amma na halitta ne sai ake roƙon a national prayer oh god of creation direct our noble court ko to shi a wannan aqida ne ake tabbatarwa a national anthem din shi Allah ne amma na halitta kawai ba shi da wata cewa a rayuwar bayi to suna kira ku, ake kira wannan irin daizin wannan wannan a gurin ta ake kirki da dai to in aka bar su to sai a matso masu aqidar secularism almaniyanci kenan su sun yadda akwai Allah Allah shi ne halitta amma tsakaninka da Allah kuna haƙuwa da Allah ne spiritually mana in kai musulmi ne eh, Allah yana da ta a sallan kan masallaci Allah yana da cewa aikin haji in ta ji aikin haji Allah yana da cewa wajen ba da zakanta da sauransu amma Allah zai da ta cewa kasuwancinka ba ruwan Allah wannan mu'amalanka ne da wani Allah zai da ta cewa a makwabtakanka suna wani za ka yi suna cewa humanity first ko mutum musulmi ne amma zai iya ta wanda ba musulmi a kan musulmi ya ce shi his humanity an gane ko yawa irin abin da su nura lemu su digital imam suke suke awa zuwa gari irin aƙidar da suke awa zuwa gari su kenan to wannan secularism kenan almaniyanci kenan almaniyanci kenan harkan shugabanci a ba ruwan Allah harkan a ba koi a je mu haɗu Allah masallaci to yanzu irin waɗannan in ka ga sun ce su musulmai ne to sun kira kansu musulmai ne ina environment ɗin da in baka jingina kanka zuwa ga wani addini wa to za ka rasa identity haka kuna jingina kanka zuwa ga kiristanci da environment ɗin da suke tunda in baka jingina kanka zuwa ga wani addini wa za ka rasa identity sai zama addinin suna yi ne kawai matsayin identity identity sai ka za ka ga mutum da sunan musulmi amma zai ce maka mutane ne ne ba su sallah kuma sun fi masu sallah kusa da Allah to ban sanya haka ba sai Allah ba gare zo kusa da shi muna ga tana faɗan wannan ko ka ga mutum wai shi musulmi ne a ah, kawai yana musulunci ne a matsayin kawai musulunci identity ne kawai Ko almaniyanci kenan secularism kenan shi ne tsarin tsarin rayuwar tura su a tsarin su duk wani mai tsiya ya yi tsiya duk wani mai wata harka ya yi harka amma ban da wanda ke kan daidai to abu wanda ke kira zuwa ga daidai to shi ne zai da yanci ya yi komai shi zai da yanci amma duk wanda za ka yi kira zuwa gare shi kana da yanci to almaniyanci kenan an fahimta ku to in ka ko ku to shine sai ka shigo cikin musulmai in ka kalle taranta kai ba ka cikin atheism ba ka cikin daism ba ka cikin secularism to sai ka shigo cikin musulmai to a cikin musulmai kuma inda matan take ka da mijin shine wajen eh, shi duk wani an aka ce musulmi bayan kalmar shahada ya da Allah yana zikewa a komai na rayuwar shi ya da inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya ga rayuwarsa gaba ɗaya na Allah ne an gane ko eh yanda zai yi sallah yadda Allah ya ce haka zai yi sallah to haka ya da zai makwabtaka ne da Allah ya ce ai makwabtaka ya da zai aure ne yadda Allah ya ce ai aure ya da in aka miki aibuwa zai yi sura ne yadda Allah ya ce ai suna ya da zai kasuwanci ne yadda Allah ya ce ai kasuwanci ya da in ai ma'aikatan gwamnati ne zai mu'amala da ma'aikatan wanda yake aiki da kuɗi yadda Allah ya tsara miki mu'amala da kowane irin mutum kaga gaban alaƙar da Allah a masallaci yadda da alaƙar da Allah duka sauran kuma al'amuran rayuwar ki an fahimta ko to a nan kuma shi ne ake samun matsala daga wasu musulmai akan abin da muka zama bayani ɗauki ne al-asma wa sifat sunayen Allah da sifofin Allah madaukakin sani to shi ne malaka ne yake allazi man wanda suka fata sun ɓata a kan wannan matsala din wasu sai su a wannan suke samun suka samu matsala Allah ya ce yana da suna kaza ko yana da siffa kaza shi sai ya ka sai ya ci yadda shi ya kokarin shi wace a tunanin shi yana kokarin tsarkake Allah ne amma kuma sai ya kore ma Allah abinda Allah ya tabbatar ma kansa shi a tunanin shi wace yana tsarkake Allah ne madaukakin sarki alhali kuma Allah ya ci shi sanin kanshi manzo Allah sallallahu alaihi ya fi mu sanin Allah tunda Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar mana to menene haka sai kai hakuri sai ka fanci yanda yake to anan ne kuma aka samu wasu musulmai waɗanda suka samu maza shine wanda ke allati balla fiha man balla min an wacce aka samu wasu daga cikin mutane suka fata game da wannan abu sai ma ce walam yahsul fiha al-khilaf illa ba'da al-qurun al-mufaddala yace kuma ba a samu wani musulmi ya saba akan wannan matsalan ta sunayen Allah da sifofin Allah ba sai bayan da lokacin da tsarnoni mafi falala suka wuce tsarnoni mafi falala suka wuce karnoni karni mafi falala sune karni uku bayan karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da bata cikin hadisi ingantacce sai sai Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas qarni ko a wata ruwaya khairun nas alladin alladhi kuntu fihi yake mafi alkhairin mutane su ne waɗanda na rayu cikin su yake thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum ya faɗi guda uku bayan lokacinsa. Shi shi yasa za ka ga duk wani tattaunawa da musulmi zai yi duk wani rafin da musulmi zai yi in ya kira waɗannan malaman da suka karni hudun nan to duk wani wanda zai zo bayan su in ya ce ya fahimta kan kaza kuma dole sai ya bada rabon da su an fahimta ko. duk wanda zai karatu ko zai bada rabon ko zai faɗa wani abu da ya fahimta game da addini sai ka ya ce to eh haka kaza kaza matsalar take saboda imamu malik ma ya ce kaza ko imamu abu hanifa ya ce kaza imamu shafi'i ya ce kaza imamu ahmad ya ce kaza ko haura kansa, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tabi'ai ko kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sura al-qurun al-mufaddala yasa duka manyan malaman malaman mazahibin nan da malaman hadisi gaba da su rayu ne a waɗannan qurun al-mufaddala din babu wani wanda ya wuce shekara ƙarni na hudun babu babu in kauce sahabbai kauce tabi'ai imamu abu hanifa Allah madaukakin sarki ya ji kanke gafarta miki ya rasu a ƙarni na biyu ne hijira shekara ɗari da hamsin da hudu ya rasu imam malik hijira shekara ɗari da da saba'in tara, imam shafi hijira shekara ɗari biyu da hudu, imam ahmad bin hanbal hijira shekara 245 duka lokacin da suka rasu kenan in malaman hadisi ne Su imam malik su ne malaman hadisin a lokacin kafin su imam bukhari so ya sake cewa su fuqahahul muhaddithun su malaman hadisi ne ko malaman fiqh ne sai imam malik suna su imam bukhari da muslim suna suna rawa ne da bazan su Imam Malik an fahimta ku yasa duk wani hadisin da ke cikin muwaffa na Imam Malik in dai hadisi ne zuwa ga sahabi ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih Bukhari to da sune suka koya musu hadisin an fahimta ku ɗaliban ɗaliban suka koya musu karatun hadisin Imam Bukhari ya zauna a gaban Imam Ahmad ibn Hanbal ya koyi karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakan gabo kansu Imam Bukhari duka za ga daga wanda ya rasu imam bukari ya rasu yin shekara da shekara ɗari biyu da hamsin da ɗaya ne imam musulmi ya shekara ɗari biyu da sittin da ɗaya kaga duka a waɗannan koronin mufabbala ɗin suka suka rayu to bayan su ne aka fara samun irin waɗannan saɓanin game da sunayen Allah da sifofin Allah ya fara bayyana malam sai ai lam yantasir al-khilaf illa ba'da al-qurun al-mufabbala mana wannan saba ma abin da Qur'ani ya tabbatar da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi tabbatar game da sunayen Allah da sifofinsa da ya ba sai bayan wucewa waɗannan karni mafi falalan yace wa in kana ba'd al-khilaf fiha mawjudan fi ahad as-sahaba duk da cewa an samu wasu tsararu tun a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suka fara bauɗewa musamman masu aqidan sabaiyawa wanda ana jingina addinin shi'a zuwa ga sabaiyawa سبب يعطوني مدي عبد الله بن سبع اليهودي عبد الله بن بن سبع اليهودي أنا قال يقول وأنا بيهودي لي يكلم مسلم جا ينون يا مسلم جا ي ي يسجد كم مسلم أي شرورا يتهم سجنا عند كفارة فاروا باي سيدنا عثمان شو كم ما رورا وأنا سجد سيدنا عثمان شو شو كنتون سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه kuma shi ya rura wutan fitinan da duka suka faru bayan sai na Usman so da kokarin shi ne ya kobarin bannan da suke na kai sai na Usman an gane ku akwai littafin da Professor Mansur Ibrahim Sokoto Allah ta'ala ya rubuta da Hausa wanda ya fayyace duka matsalolin tarihi gaba ya sa suna kaddara ta riga fata littafin yana da kyau sosai da sosai yana da mahimmanci duk wani musulmi ya ya samu wannan littafin ya karanta ya da mahimmanci sosai da sosai akwai littafin har na profeso masu sokoto wanda asali lakka ne malam jafar Allah maɗaukacin sarki ji ɗan shagafa ta miki yayi da hausa sai shi profeso masu sokoto sai rubuta lakkan amma sai mai yake da turanci ya sa da suna 70 on answered questions to shi'a 70 on answered questions siya lakta ne da jafari a lokacin da wasu tambayoyi guda saba'in ya ba ɗan ya yace ya musu alƙawarin in suka amsa guda biyar zai zama ɗan wanda har yau ba su amsa ko ɗaya ba tun yana da rai shi ne malam professor Mansur Sokoto ya muhimmancin abin sai ya transcribing ɗin shi ya mai da ke rubutu da turanci ya mai da ke turanci yana da suka suna na intanet dan kai in ka google za ga 70 on answer questions su sai za ka yi download ka karanta to duka irin waɗannan za ga za ka ga irin waɗannan matsalolin irin su aka fara samu su sama iyawa tun lokacin sabbin ka fara bayyana wanda bayan su aka samu khawarij khawarij in ka so ka fahimci su waye khawarij tun fuskan za ka fahimci khawarij ne ka ce boko haram a yanzu boko haram a yanzu don duk abin da boko haram suke shine a kaidan khawarij shine aqidar kawari duk wani wanda duk wani wanda ba su ba musulmi bane kuma jinin shi ba halatta da wannan suka suka suka suka haɗu da iya ta kashe sai na Usman ai su sun kashe na Usman ne da irin cewa sai na Usman ya kafirta kafiri ne ba musulmi bane sahabbai suka ta fafatawa da su suka ta fafatawa da su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi isharar zuwa ga zuwan su hadisi da take sai na Ali yasa sai na Ali ya dage sosai ya yake su ya kashe na kashewa aka kama na kama wanda suka tuba suka tuba wanda suka aka kore su aka kore su aka kore su daga daga gari to tun lokacin an fara samun irin waɗannan burbucin aqidan daga cikin aqidan khawarij sai sa za a ga ai boko haram kuna masallacin samu ku bam to su a garin su ku kafare ne kuma jinin ku ya halatta to su aqidan su duk wani mutum ko ka kira kanka musulmi in ka aikata wani laifi daga cikin kabira min kaba'ir zunub to ka zama kafiri misali yanzu kana musulmi sai kai karya to ka zama kafiri kuma ya lata kake ka eh, ko ka zama kafiri kuma za ka kake ka jinin ka ya halatta kawai ba maganar ka ce in ko ka je ka je ka tuba gaban Allah ba ka je ka tuba can kawai in kai zuna ya kake ka ne kawai in kai shagiya za ka kake ka ne in kai duk abin da kai na laifi kawai ko sifa ne kai ko da so kai jinin ka ya halatta ko ka ce ina zaɓen kaza ba Allah ce ina ba zo zan yi ism ba to shi kenan kawai jinin ka ya halatta kawai kawai jinin ka ya halatta ko ba su yadda ba su yadda su zauna karkashin wani shugaba ba in ba daga cikin su yake ba in ba daga cikin su yake to duka irin waɗannan barkushin su sun fara bayyana tun lokacin sabon manzon Allah suna rayu ya mala yace walakin ولكن لا يعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة yake sai dai ka sani cewa maganar muka cewa in muka ce lokacin sahabbai ba ma in muka ce lokacin sahabbai ya wuce in lokacin sahabbai ya wuce a ƙa'idar malaman shari'a ba suna nufin wai dole dukkan sahabbai sun mutu ba a suna nufin ya zama mafi yawan sahabbai sun ne ba sa nan wanda suka fi yawa a zaman su ne waɗanda ba mai ba ba sahabatu sai ce to yanzu ba lokacin sahabbai ya wuce an fahimta ko yace bal bal har qard ma wujida misli mu'zamu ahli na ka ce karnin mutane kaza ne to ana nufin mafi yawan mutane da suke rayuwa a wannan karnin su ne ba ana nufin su kadai ba aka ce karnin tabi'ai to ba ana nufin wai duka ba wani wanda ba a wannan karnin sai tabi'a amma ana nufin waɗanda suka fiye a lokacin su da wa tabi'ai malik qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah shaykhul islam ibn taymiyyah allah ya kace cewa innal qarna yuhkam bi intidaihi idan sarada aktaru ahli yace kowace karni ana hukunci da cewa karnin ya wuce ne in ya zama mafi yawan waɗanda suka rayu a karnin mutu ba wai zai duka gaba ɗaya sun mutu ba zama mafi yawa sun mutu sai ka ga wannan ba lokacin su bane ko a yanzu misali wanda ya kai shekara 60 ko saba'in. shi wani haka yana faɗa lokacin mu ya wuce ko ba ka bane ba da cewa ai yanzu babu tawanni shi amma sami shi guda nawa ba su da ina anguwar su shi kadai ne ko haka bane sai an je wata anguwa an je wata anguwa kila samu mutum biyu ko ke ai yanzu zamanin mu ya wuce yanzu zamanin ku ne an fahimta ko yace wannan shine ne to tun lokacin da akwai kurkushin sahabbai an sa an fara samun irin waɗannan a ah, sabani daga wasu daga cikin waɗanda ba su fahimci addini ba كما لك فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد yake waɗannan karnuka masu alfarma masu falalan sun ƙare sun tafi ba samu irin waɗannan saɓanin akan aƙida kamar inda ya yaɗu bayan su ba ba samu kamar inda ya yaɗu a bayansu ba bayan wucewansu aka samu murji'a kuma suka bayyana aka samu ‘yan kadariya, wulatul kadariya, da ‘yan kadariya da ‘yan jabariya, ana zuwa aka zama aka samu a sha'ira, aka samu mu'tazila, aka samu maturidiyya, aka samu da sauran duka za ga daga daga wannan ne wannan yana tafiya a tafiyar ne to in ya girma ya girma ya girma sai shi ma yanzu na su karfin yi tafiya karkashin wani ni ma bari kirkire nawa shi ma sai kirkire na shi amma asali asali kowa gaba ɗaya dukkan sirar dukkan wani sirar da aka samu ɓatacciya a cikin addini kowansu ita ce shi'a dukkan sauran daga shi'a suka dinga babballewa wannan sai za a tafiyan ba haka bane ko kuma ni na isa sai shi ma ya tsalle wannan shi ma sai ya tsalle wannan shi ma sai ya tsalle yasa ko a tsidan a sha'ira wanda ya kirkira a tsidan ita gaba ya zo ya tuba a ne rubuta littafai ya rubuta littafai to da ya tabbatar ma duniya cewa ya bar wannan aqidan ita ce aqidan asha'ira na Abul Hasan al-Ash'ari Abul Hasan al-Ash'ari asali mahaifinsa Ibn Abul Hasan ce Ibn Abul Hasan al-Ash'ari shi baban shi Abul Hasan din ahlus sunna ne ya rasu ya bar yana ɗan ƙarami da mahaifiyansa sai ba mu'tazile sai ya auri mahaifiyan sai shi ibn abul hasan sai tashi a hannun mijin mahaifiyan shi ba mu'tazili sai tashi ya karatu a gurin su ya zama babban ba mu'tazili da ya girme girme ya bunƙasa ya ce ta shi ma kamata ce shi ma da naki an fahimta ku shi ma sai balle sai kirkirar naki a tsariyanci shi ma an gane ku to shi ma daga cikin shi ne maturidiyanci almaturidiyanci shi ma ya kirkira naki shi ma da ya girme girme girma sai zato shi ma yi da kada shi na rinka intima'i zuwa ga wani wace ma ka ya tsaya da kafai shi ma sai kirkira naki an fahimta ku to haka duk wata karna haka a aqidan sufanci duka haka abubuwan suke tafiya to haka suke tafiya to duka sun faru ne bayan alqurunul mufaddala sun riga sun riga sun mutu sun riga sun mutu wanda daga ba ibn abul hasan ya tuba ya rubuta littafai kamar littafin al-ibana manya-manyan almajiransa irin su imamul bayhaqi duka sun zo sun bar wannan tafiyar su wutar da kai ba ya shine mai rubutan shafin al-i'tiqad to da bayyana wa duniya cewa kamar yadda suka yi da'awa a baya akan barna yanzu sun dawo sun tuba kuma ga littafai ko bayan sun mutu ya zama shaida waɗanda suka mutu da awa ɗin nan to yanzu ga hadirin da suke kai wanda ya tuba ya tuba wanda bai tuba ba to dai so da sun bayyana suna zama ka'idan tuban malami ka'idan tuban malami kenan malami ba zai tuba ya yi istighfari yayin ba zai kara aikata laifi ba kawai ya shiru in dai malami ne dole kuma sai ya fito ya yi bayanin kaza da kaza da kaza da na faɗa din nan ƙarya ne barna ne ina faɗin Allah madaukakin sarki illal ladina tabu wa Aflahu? wa bayyanu fa ulaika atubu alaihi Allah yake magana akan wanda ya kira mutane zuwa ga barna yake sai waɗanda suka tuba malamai ke bayan sun tuba wa Aflahu suka gyara nasu aikin wa bayyanu kuma suka mutane bayani cewa abin da muka kira ku zuwa a kai ɗin nan lokaci kaza da kaza da kaza da kaza ɗin nan barna ce ku daina ku tuba yanzu mun dawo abin da yake daidai dole in su malami ne sai wannan tuba amma malami ba zai da mutane ko ma ɗaki sai ya tuba Allah ya tafi tuban shi ba Allah ya ce yarda da wannan dole sai an samu wa bayyana sai ya yi bayani inda ya bayani ba duk wanda ya a akan wannan hanyar yana da haƙƙi a wuyan shi kuma sai Allah ya kama shi a kai an fahimta yawwa sai malik ya faman khalafa ma kana alaihi sahabatu wattabi'un fa inna alaihi wala yace duk wanda ya saba ma abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke kai da wanda tabi'ai suka rayu a kai to lallai wannan abin da ya dauka din nan yana kan shi an bar shi kayan shi fala yuqbal khilafuhu wala a karbi sa ba ba za ka sai dai a ambace shi a matsayin an taɓa samun wani ya faɗa kar ka ji ka ruɗu!" amma abin da aka faɗan nan kuskure ne an fahimta ko me yasa ya zama kuskure za a faɗa maka saboda ya saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa da almajiran sahabban suka rayu a kai an fahimta ko amma wannan shine ka'ida shi ma dai amma al-masail allati wujida fiha al-khilaf fi ahad as-sahabati radiyallahu anhum وكان فيها مساو للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا yace amma duk wata mas'ala wacce aka samu sabani tun daga lokacin sahabbai akwai fahimtar sahabbai daban-daban akan wannan matsala din kuma ya zama wannan matsalan ya cancanta a yi sabani a kai mana ijtihadi zai iya shiga ciki mun bayanin ijtihadi a katin da gabata ko ijtihadi ya zama zai iya shiga ciki to babu makawa fala budda an yakuna salatiha baqin to babu makawa do wannan saban dole ne yanzu har zuwa har zuwa wannan wannan zamani za a yi samun nafsi ya zama an yi sabani amma ya samu sabani yana da asali kuma matsalan istihadi zai iya shiga ciki an fahimta ko to irin wannan ba a rabuwa shi yasa in kana musamman in kana sallah a masallatan ahlus sunna masallatan ahlus sunna ina son dinga ba misalai na irin waɗannan saban so da mu fahimci a wannan yanzu misali in za a tafi sojara sai ga ahlus sunna ne ko ila malami ne ko malamai ne amma in za a fara a tafi sujada sai gwani ya fara kai hannu wani kuma ya fara kai gwiwa ko ba ga wani to me fa. yasa ko ba ka taba jin wani ya yana wa'azi yake duk wanda ya je je sujada ya kai hannu dai da sallah ha ko ka taba jin wani ya yana wa'azi yake duk wanda zai je sujada ya kai gwiwa dai da sallah ba ka taba ji ba kuma to me yasa to da sabani ne wanda yake da asali kuma hadi zai ishi dai me yasa aka samu sabani to da sabani ya samu to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake in za ku tafi sujada kada ku je sujada kamar yadda raƙumi take kwanciya kada ku je sujada kamar yadda me raƙumi take kwanciya raƙumi ya take kwanciya na ban ji ba tana fara sa riwa kace to nan ne samani wasu malama take ce fi biyu na gaba raƙumin nan yana matsayin hannu ne so yanzu in zaka je su da ce ka je da hannu in dai kafa biyu na gaban raƙumi yana matsayin hannu ne in ka je da hannu kai kamar ce ya raƙumi ko baka yi ba wasu ka ce a'a raƙumi dai da hannu yana da kafa ne zaka yana kwanciya ne da gwiwa zaka in ka fara kai gwiwa shine kai ka wace shi da ne. to zaka abin da zaka fara kaiwa shine ne inda sabani ne kenan an fahimta ko yanzu abinda mahalci ne shi tabbas kafa biyu na gaban dabba yana matsayin hannu ne ko na matsayin kafa haka wani yana ganin yana matsayin hannu ne wani kuma yana matsayin yana matsayin ne ne shi ne sabani so sun sahabbai waɗanda sahabbai sun sahabbai da suka yarda cewa kafa biyu na gadan dabba yana matsayin hannu ne to ba su zuwa sujada da hannu sai sujada ne gwiwa sai da in suka je da hannu ya zama sun sa'a ma abin da suka yarda da shi waɗanda suka ganin a'a dabba zai da hannu kafa ne yake da sai da yana raƙumi yana kwanciya ne da gwiwa sai suka ce to abin da yake da sai shine kaje da ne hannu in ka je da gwiwa kai kai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yanzu ne raƙumi na gaba take fara saukewa mutum a'a ai tambayar shi ne tana da hannu ko ba sai suna matsayin hannu ne ko ba su matsayi shi ne matsalar an fahimta ko to wannan shi ne shi ne matsalar shi ne sabanin sai zama hatta sabon mai yalla tsara ko da suna gana ah, kawa biyun nan hannu ne saboda ka sura za su je su je da za su je da gwiwa ne an fahimta ko a cikin sabon suka ga a kafa biyun nan suna matsayin da yanayi kafa ne duka kafa ne dabba bai da hannu haka kan za mu je sai za mu je da menene da hannu ne ya sa ba za ka taɓa jin wani ya ce don ka fara zuwa da hannu ko ka fara zuwa da kafa baka da sallah ba ko da abu ne ke da asali tun lokacin sahabbun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko irin waɗannan su ne masail waɗanda ijtihadi na shiga ciki kuma a karfa kuma sabanin da zai sa da ya zama mutane sun yi sun rabu ba sabanin da zai sa mutane sun rabu ba an fahimta ko kai su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta sabanin da ya sa ake rabuwa amma zai raba su a wajen sallah a duk kusan kowa da wanda ke zuwa makanta da wanda zai zuwa makanta ko a tatsuniyoyin masu addinin shi'a ai yana jin labarin matsala saɓani da ka samu tsakanin sai na Ali sai na Muawiya ai ko har ya haifar da yaƙi tsakanin su to ba ko san cewa a lokacin da ake yake ana yaƙin amma lokacin sallah ya bayan limami sai take sallah yaƙi ake yi fa amma in za a yi sallah limami sai ke zan sallah dukan waɗanda aka kashe a yaƙi in za musu janaza duka gaban limami ɗaya ke jera su a musu sallan gawa ɗaya a binne su tare saboda duka sabanin da ka samu ba ba matsalin akida a ciki ba matsalin tauhidi a tsakanin an fahimta ko to duk wani sabani ne faru tsakanin al'umma in dai ba matsala ba ce ta akida to ana ci gaba da jan hankalin juna ne har a fahimta kuma ci gaba tafiya tare amma in ya shafi tauhidi ya shafi akida to wannan kuma babu ba magana da zama an fahimta ko misali sai ma ke cewa قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي إرادة أمنتم الله سبحانه ثبتها جليس إلى سوى إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر النبي صلى الله عليه وسلم دوني ne hukunci wanda ya kai matsayin mustahidi ya kai ya halatta ya ijtihadi sai ya hukunci akan wani matsala wata matsala da ya hukuncin nan da istihadinsa a matsalan da ya halatta a yi istihadi kuma shi yana tunanin waɗanda suka cancanta su yi istihadi sai hukunci kan wannan matsalar fa asaba sai ya dace sai zama hukuncin da yannan sai ya dace da abin da Allah yake so da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so manzon Allah ce falahu ajran yana da lada kala biyu yana da lada na kokarin da na neman da warware matsalar kuma yana da ladan dacewa da yadda daidai sai ce wa in shahada in kuma ya yi ƙoƙarin kuma ya kai matsayin ya ƙoƙarin sai ƙoƙarin fa asba'a sai kuskure sai zama duk iya binciken shi duk iya dalilan da zai kafa hujja da shi ya kafa hujja da shi kuma ya zama tsakaninsa da Allah amma kuma sai zama kuskure yayi duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ajru istihadihi wa qatuhu ma'funan yace yana da ladan kokarin da yi tun da shi ya cancanta yi, kuskuren da ya kuma an yafe shi kuskuren da ya kuma an ya an yafe shi sa za a ga malaman ahli sunna in suna tattauna matsala musamman matsaloli na fito. in an ce imam malik ya faɗi kaza imam shafi ya faɗi kaza ya ce amma abinda kaza da kaza suka faɗan nan malamai sun tabbatar da kaza din nan kuskure so da dalili kaza da kaza za ka je wuya ka ji malami ya ci ba tare ya ce amma Allah ya yafe musu ba an fahimta ku sai da abin da suka yi suka saba ma nafsi a kai din abu ne wanda akwai daman mutum ne ne ai istihari a cikin kuma su din sun cancanci su yi istihari an fahimta ku sai haka yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah madaukake ce dan shi gafarta miki sai ta rubuta littafin Rasul Malam عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام أو تزرجي daga jagorori masana. So da an zo an fara samun wanda sai ga mutum yana ƙoƙarin saboda ya ɗan karanta ɗaya biyu uku hudu ya gano wata mas'ala da Imam Malik ko Imam Ahmad ko Imam Shafi suka fara fatawa kai kuskure ne sai ga ya saki baki a kan sai ga ya a da wannan dalilin ya rubuta wannan littafin inda kanta littafin za a ga masa'il cewa waɗanda sahabbai sai saɓani a kai amma saɓanin bai sa sore na kowa ba ya sa sore na kowa ba an fahimta ku yanzu misali saɓanin sahabbai misali nasu satin da ya gabata mun ba da misalai ko wasu daga ciki yanzu misali mace in tana da ciki da tana da ciki ga kuma ana azumin watan ramadan ana azumin wata ramadan amma kuma sai zamanto akwai tabbacin cewa azumin zai haifar macen da ke cikinta matsala zai a cikin rayuwanki zai hana samun abinci da gudanarwar jini yadda ya kamata an fahimta ku to menene hukuncinta tambaya nake yi na sai ta ija ne in ta ije ya za ta yi ka ji wannan ya ce sai ta ce kai kuma ka ce ne sai ta rama haka sahabbai suka rabu haka sahabbai suka rabu wasu sahabbai suka ganin za ta ci karkashin wa alal ladina yuqiqunahu fidyatu ta'amu miskin waɗanda azumin zai zo musu zai a sassin rayuwarsu Allah ya ce to su sai su ciyar da miskinai ba za su rama ba wai sabai kamar kawai ibn Abbas ne a ai matsalanta ai matsalanta bai da bambanci da rashin lafiya kuma Allah ya ce wanda wanda wanda kun maridan aw ala safarin fa iddatun wanda bai da lafiya ko yake halin tafiya to sai biya bara mara sai sai matsalanta zai iya gushewa ai cikin bai da wawa ya ka an tayi ko sai da ni? ko da biya haka sahabbai fahimtar sai rabu haka fahimtar sai da matsalan tabbas fahimtar zai iya ne so da ai tana cikin mashakka tana cikin wahala kuma Allah ce wa alal ladina yuquna wa fidatun ra'un fi kuma amma wa wahalar zai iya ne bucewa kuma Allah ce wa kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra an fahimta ko to duka ai duka mas'ala ce wata ijtihadi ne ita kuma waɗanda suke sabanin musayyire ne kike nan sai ka ce yanzu da kai da kai da dalilai na cewa za ka sha ne ta ciyar ba za ta rama bayan Ramadan ba sai ka ce Abdullahi dan Abbas jahili ne wanda an fahimta ko a kai da kai da a za ka samu ka biya ba Ramadan sai ka ce sauran sabon kuma jahilai ne so da ai ka'idan sun kai su yi kuma Allah madaukakin sai kike li tahkuma bainan nasi bima arata za ka mutane hukunci ne da abin da Allah ya bayyana maka na gaskiya kuma abin da ya bayyana musu kenan an fahimta ko Sheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen shi ma rubuta al-Khilaf bainal a'imma wa asbabu asbabuha sabani tsakanin malamai da dalilan sa kaga professor Isa Ali Ibrahim Fankari ya fara karantar da littafin a masallacin allo na Abuja Duk wannan yana koya maka ka fahimci ina ne in aka samu sabani zai iya mutane za a iya rabuwa ina ne aka samu sabani a wannan ma'fu an ba bai bukatar ya raba kan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka fal wajibu ala al-muslimina jami'an an yakunu Ya ce abin da ya zama wajibi a kan musulmai gaba ɗaya shine su zama al'umma guda ɗaya wa Allah ya hula bainahum tafarruq kar a samu rarrabuwa tsakanin su wa kar a samu rugujewa tsakanin su ya haythu yatana bi haythu yatanaharuna fi ma bi asunnatil alfi inda za su rinka yankan junan su su junansu su junan su ciwo da takubba na harsuna wa yata'aduna su rinka adawa da juna wa yatabaghaduna su rinka fushi da juna min ajli ikhtilafi fi khilatin yasubu fihi al-ijtihad sanadiyyan wani sabanin da ijtihadi zai iya shiga ciki yace fa innahum sai su al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in ikhtalafu fi ma yakhtalifuna fihi ko da sun yi sabani akan abin da ya halatta su yi sabani a ciki fi ma tattabihi an abinda akwai nassosi na shari'a a kunshi a ciki hasba afhamihim gwargwadon fahimtar su fa inna hadha amrun fihi si'atun walillahi alhamd to wannan al'amari ne wanda akwai yalwa a ciki gobe ya tabbata ga Allah malaka wal muhim abu mafi muhimmanci al-ikhtilaful qulub abu mafi muhimmanci shine haɗuwan zukata zuciya su zama zukata su zama sun haɗu wattihadul kalima kalmar musulmai ya zama ya haɗu a guri ɗaya yace wala raiba anna a'da al-muslimina yuhibbuna min al-muslimina an yatafarraqu babu kokonto babu sabani cewa su dama makiyan musulunci burinsu shine musulmai su kashe su rabu shine dama burinsu sawa'an kanu a'da'an yasrahuna bil adawa aw a'da'an yatazaharuna bil walayati lil muslimin aw lil islam wa hum laysu kadhalik su makiya musuluncin nan sai suke da waɗanda suke bayyana adawansu da musulmai da waɗanda suke bayyana soyayya ga musulmai da musulunci amma suna koyewa duka manufansu ɗaya ne damuwan shine dama musulmai su fashe su rabu to akan abin da bai kai ya kawo ba sai ga an samu sai a fashe sai a rabu akan al'amarin duniya akan matsalan da wannan matsalan ko da shi ko babu shi ibadan da ake rigima a kai ta inganta bai kamata ya raba ku ba bai kamata ya raba ku amma abin da ibada baya inganta sai da shi wannan babu laifi a tsaya tsayuwar daka a yi jan wuya har sai an gyara har sai an gyara amma abin da wannan nafsun wannan ibada din zai yi ko babu shi to babu dalilin a ce sai an sai an rarraba kai Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala saboda lokaci za mu dasa aya a nan a yau Allah madaukakin sarki haɗa mu zama ta gaba sai mu dora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira Allahu ta'ala na'am